Hausa Top TV gidan nishadi. za ba wannan da kuma shehu hassan kano da aliyu da halisa muhammad da Allah Allah kuma bayan yana lauya na ruwanka da hoto

Just, just, you have to yawa juya ragowar waɗanda ba

Thank you. kara lafiya baba. Wannan gaskiya ne. Gaskiya. Gaskiya ta kare. Wannan agogo yana magana akan yanzu lokacin babari. ne. Gaskiya ne. ta tabbata yan fin mu kalli gaskiya. Mu kama masoyi wanda yi mana abin da ba a taɓa yi mana ba. aka rena ba a taɓa samun wanda ya zo wurin gabatar da wani al'amarin ba mai girma gwamna Allah ya saka maka da shi an turo wakili amini ingantacce ya rike amana yau an tace musu wani ɗan iska a titi ba na ba a daidai wannan gaba a da baya ka tura na daidai wannan gaba ana ba a wani girma a tsakanin gwamnan jihar Kano Kano da da zafilar hukumar ganduje garin ya ɗauka ba ta ba ta talakawa wuya da kansu sun kula da gudanar da kwatan da yi fatan masu sana'a kuma in ka gama ku ba kawuna a saurara alhamdulillah rabbil alamin au tafi mai girma mataimakin gwamnan jihar kano manya-manyan ma'aikatan gwamnati manya-manyan 'yan siyasa mafi girma su ne masu wannan sana'a mafi girma domin saboda su muka zo wannan wuri ga kuma shugaban wannan hukuma ta tantance filafiai a fatalla da sauran ma'aikatan da ɗan jarida da kowa da kowa assalamu alaikum babu shakka wannan taro ku ne wannan taro naku ne domin ya nuna muhimmancin wannan sana'a mu kuma tun da muka shigo wannan gwamnati ta kawo mu shigo ta da biyu ai kare mun ido kake hukumomin yaƙi ka matsa hakan da yayi na jihar kano na gwamnati muka ce sai mun musu garan bawo garan bawo saboda haka shi kansa wannan gida na talbijin Allah ji kan Rimi mun mai da shi kan ba irin zamani wanda an sa masa na'urori na zamani kuma hotunansa sun ƙara yin kyau tsare-tsare da aka fara yi ake yi yanzu yana aiwatar da abubuwan da ya kamata ya aiwatar sannan kuma gidan rediyo kamar da aka yi bayani gidan rediyon mu yana ɗaya daga cikin gidajen rediyo masu ƙarfi a wannan ƙasa tunda ana jin gidan rediyo nan duka faɗin najeriya da ma niger da chad da cameroon duk ana jin ƙarfin wannan gidan rediyo sannan akwai wani abu da kuka manta da shi ni ban manta da shi ba tana son dan a tana dan dan shi ne jaridar nan ta triumph gaskiya suka ne kashe ta da can ta kwanta dama da can an sa ta cikin kabari an rufe da ne kashe ta kamar yanda muka sa su muka rufe muka duba muka ga cewa wannan jarida ta triumph ya kamata mu dawo da ita domin muryar al'ummar jihar Kano muka dawo da ita muka ƙara mata ƙarfi yanzu ma har da kala al'umma da yawa suna amfana kuma ga gwamnoni kullum kowane mako aka buga wannan jarida sai an kai fadar shugaban ƙasa yana karanta tsayen sai an kai gwamnonin arewa suna karanta tsayen to saboda haka za mu ci gaba da ƙarfafa wannan gidan jarida sannan kuma akwai wata hukuma ita da can a littafi take kawai a rubuce amma ba aikace ba ita ce hukumar tantance filafilai wannan wannan hukuma shi ne yake fassara wannan hukuma da dokokin wannan hukuma shine yake fassarawa yake aiwatarwa a aikace domin a tabbata dalilan da yasa aka yi waɗannan dokoki ana cin buri babu shakka ta ce labulai da masu waƙoƙi abu ne wanda yake ya zama dole domin na farko dai wannan sana'a ta ko muhimmiyar sana'a ce tun da muhimmiyar sana'a ce to sai an tabbatar ana yin ta a yadda ya kamata a yi ta al'adunmu da addininmu da zamantakewarmu dole sai an ga cewa ba a gurɓanta shi ba wajen wannan sana'a sannan kuma uwa uba yadda ake gudanar demokradiyya wannan demokradiyya mu muka nema muka karɓa daga hannun sojoji